Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Asabar akan mitoci 19, da sittin A jamhuriyar Nijar ana iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalol da kuma niyya. Sai kuma alfa rediyo a birnin kumasin kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanku da warhaka. Baba Yakub makeri ne tare da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokacin. A cikin shirin mu na yanzu za ku je mu dauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya. To cika kun labaran duniyar. Hukumomi a Amurka sun ce an kama wani mutumin da aka dade ana samun shi da aikata laifuka a jihar Florida a Juma'a, kuma an same shi da aika akalla kunshi goma sha uku masu dauke da abubuwar fashewa zuwa ga masu sukan lamili na gwamnatin na shugaban Amurka Donald Trump. anthony general jeff sessions ya faɗa wa manema labarai cewa an caji caesar sayok mai shekaru 56 da haihuwa a aventa da ke florida da laifuka guda biyar na tarayya ciki har da aikewa da abubuwan fashewa ta barauniyar hanya da kuma yi wa gwamnati ko kuma jami'an gwamnati barazana ya kara da cewa sayok zai iya huskantar hukuncin ɗauri na tsawon shekaru 48 a gidan yari an dai aike da bama-bamai ne zuwa ga tsohon shugaba barack obama da kuma wasu jigajigan jam'iyyar democrat ciki har da tsohuwar sakatariyar harkokin wajen amurka hillary clinton da tsohon anthony general da kuma wakilai na majalisa na jam'iyyar democrat su biyu da tsohon babban jami'in hukumar leƙen asiri na amurka john brennan daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta fbi christopher ray ya faɗa a taron manema labarai cewa an samu hoton yatsu a kan kunshin da aka gano lamarin da ya kai ga binciken sayok wata kafar yada labarai amurka ta ce sala bin jamal kashoge dan dan jaridan nan na saudi arabia da aka kashe shi a ofishin jakadancinta a istanbul ya iso a nan amurka gwamnatin saudiya ta haramta wa salah mai dan kasa biyu na amurka da kuma saudi arabia har sai farkon wannan mako da ta dage haramcin dage masa takunkumin tafiyar ya biyo bayan wasu hotuna ne wanda aka nuna yana gaisuwan hannu da sarki salman da kuma yarima mai jiran gado a ranar talata labaran cnn ya faɗa a jiya juma'a cewa ya iso a nan amurka amma dai ba a bayyana inda yake ba ma'aikatan harkokin wajen amurka da sakataren harkokin wajen na amurka mark pompeo sun nuna farin cikinsu akan ɗage wannan takunkumin tafiyar da aka yi masala pompeo dai ya kira ga hukumomin saudiya su wa sala kashoge damar ya bar kasan a halin da ake ciki kuma kamfanin dillancin labaran turkiya yana cewa kasar turkiya ta buƙaci saudi arabia ta miƙa mata mutane goma sha takwas waɗanda ta kama su dangane da kashe ɗan jaridan nan kashugi domin a yi musu shari'a a can turkiya gwamnatin trump ta ce tana nazarin yiwuwar fitar da wani sabon umarnin shugaban kasa da zai hana wasu masu neman mafaka da kuma bakin haure da suke ketarowa akan iyakar amurka da mexico damar shiga amurka yayin da ayarin bakin haure ke ci gaba da karasowa arewacin amurka ta cikin mexico rahotanni sun rawaito wani babban jami'in wannan gwamnati da ba a bayyana sunansa ba yana cewa hukumomi na nazarin hayoyi da gwamnati za ta fito da doka bisa ga tsaron ƙasa wanda za ta hana bakin hauren masu neman mafaka damar yin hakan ko da yake babu wani labari na wata shawara da aka ɗauka akan wannan batu amma dai lauyoyin bakin haure sun faɗa wa muryar amurka cewa za su gaggauta ƙalubalantar wannan doka da zarar an zo da ita a kotu wasu rahotanni ma sun ce akwai yiwuwar a rufe kan iyakar kwata-kwata amma kuma masu fashin baki suna ganin wannan mataki ba zai yiwu ba a siyasance ganin irin biliyoyin daloli da ake tarawa tsakanin amurka da mexico ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jam'iyyun adawa a demokradiyyar jamhuriyar congo da kansu ke rarrabe sun sanar a jiya juma'a cewa sun yadda za su shiga zaben da za a yi a watan disamba da suke kalubalanta kuma za su fitar da ɗan takara ɗaya kafin ranar sha biyar ga watan nuwamba yanzu ana sauran makonni shida a yi wannan muhimmin zaɓe akwai alamar sake ganin tashin hankali da rigingimu a cikin wannan yanayi na yawan rikici a dr congo yayin da kasar ke shirin shiga zaɓe wanda aka daɗe ana ɗagewa a ranar 23 ga watan disamba 'yan adawa da kawunan suke rarrabin sun kyautar zaton za su yi galaba a kan jam'iyya mai mulki karkashin dan takaranta emmanuel ramazani shadari wanda yake samun goyon baya daga dadadden shugaban kasar joseph kabila kabila yana shirin ajiye shugabancin kasar bayan ya ki yarda ya sauka daga ƙaragar mulki a lokacin da wa'adinsa ya kare a cikin shekarar 2016 labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla yanzu kuma ga shirin a bari ya huce kazanta roko kake biyan bukatu yin har na zo da koko ya rabi kara kara man gan iki da sako bibiya wa mai nisa har ta riski bako komai na so a wakar nan ce wafa da dauko komai na sarrafa Allah ce da ni iko baitin yabon ba aiki ne ya ilahi dubi karka shafa roko na ziljada da azbi ba nisansa ta ta ce du yana shakalbi dai ruko da mai haske musu dafa habibi shi kaɗai ya san fili shamaki a gaibi ya wuce karantawa ko aja da jirgi lafiya uban girma kai nake wa bege tattaro dukan girma dudada wa ƙarshe arzikin banu adam mai sufa a washe shugaban na farkon nan zamanin ƙasashe dole ne ya burge kaya wuce wa kushe firgitar gumaka ne korama a kwashe shi ya sauka rayayye duniya a bushe bango arzikin halittu. To madalla daula barka da dawa zauren a bari ya huce. To alheri barka ka dai ina fatan mun tashi cikin koshin lafiya. Lafiya lau naji murya ta bude. Murya ta bude. Bakon da ya wuce sanyi ya na kasaki. Sanyi kam ya kwantar da ni. A yanzu ma to ga garin nan dai ko ina sanyi yau an tashi da ruwa ana ta ruwa. Ai bakon eh, baki nan alheri garin. Mun yi ta dariya da Ibrahim baka ce kin fito Houston. <laughs> Gaskiya kam ai garin nan naku sai a hankali abinda nake so in ce kenan ga sanyi ya shigo ga tsufa ya zo. ba ah, ba <laughs> <laughs> to to mun ji to daula bari mu share fagen da mika gaisuwa fata alheri da barka haihuwa ga tsohon abokin aikin mu Abubakar Junaidu domin karuwar aboki da aka samu kin san yashi madalla eh, Samira ta haihu jiya a diya muka yi kenan saurayi kai saurayi muka yi gida muka ina nufin jika muka samu jika muka samu eh mm, jika muka samu to me mm. je gondai da angon mu suna nan eh, cikin koshin lafiya to alhamdulillah Allah ya raya amin mm. amin sai mun zo shan kauye kauri kenan ko ake cewa to samira in allah da muna nan zuwa shan kauri shine kam <laughs> to muna kuma mika gaisuwa fata alheri da yi murna ga iyalan thomas dan juma da rabaran ado kucili paul kudu waɗanda za a ɗaura auren 'ya'yansu maureen thomas dan juma da kuma alex kudu yau kenan yawa asabar a majami'ar ekuwa ta yutan a jos kwata ta yamma da bauchi Allah ya sa an yi adace ya kuma ba da zuri'a mai amfani. To amin amin. Eh, to daula na ganki da jerin. Akwai jerin gaishe gaishe gaishe nan ku. To gaisuwar mu na farko a yau ya fito ne daga Asma'u matar bashar kansila sojan Najeriya dirin daji jihar Kebbi inda suka ce salam fatan alheri ma'aikatan BOA Hausa don Allah ku bani dama in mika saƙon gaisuwa zuwa ga uwar gidan shugaban Najeriya Aisha Muhammadu Buhari. da Maryam Umar Lawal ɗan Fulani da Fatima Wada Barikin Ladi da kuma Rukayya Usman Fari Jebuwa Ward da Khadija Abubakar Sadiq tare da Sani Umar na Liliya mai makuku jihar Kebbi da kuma Umar Lawal ɗan Fulani da Baban Yusra Gusau tare da Rulwanu mai akwai Badinga da kuma sabon sarkin Sakaba Muhammad Ladan. Allah sa na faɗa wannan sakaban daidai alheri <laughs> shine tare da bala muhammad damban da kininu sani yunisari daga ƙarshe nura sanin rijau radiologist ina fatan duk kun tashi cikin koshin lafiya to ni ma daula ina da eh, jerin gaishe-gaishe na wannan na farko da ya fito ne daga ashiru lawal na goma ruwan ɓaure ya ce ga ɗimbin gaisuwar a bari ya huce zuwa ga kwamandan rundunar ceton talakawan jihar zamfara sanato kabir garba marafa da lawal bin hambali da kuma umar lawal dan fulani sai kuma nura bello daraja kaset gusau da bayero abdullahi dan fulani da dukkanin al'ummar garin ruwan ɓaure karamar hukumar musau ta jihar zamfara sai kuma gaisuwa fata alheri daga yakubu abdullahi dambam ya ce yana mika gaisuwa ga usman umaru musa dambam da alhaji mustapha shamado dambam da Sale Shahada Dambam da Bala Muhammad Dambam da Hussaini Abba Dambam da kuma Ibrahim Baba Umar Bisau. Sai gasuwar fata alheri daga Isuhun Isuhun Dilan Faki. To, Isuhun <laughs> To, alheri, Isuhun Dilan Faki ne. To, gaiso fata alheri daga Isuhun Dilan Faki. Kin san mm. Dilan Faki kenan? Mm, na san shi ai suna cikin masu sauraron mu kullum muna ganin sakonnin su kin san yau yau da gobe ne da listeners email ta email duk su ne dai haka. gaiso fata alheri daga Yusuf Dillan lamfaki ya ce salama masu gabatar da shirin a bari ya huce don Allah ku isa man da sakon gaisuwa ta zuwa ga Abdullahi Ariyalla Meratata Faki. da Mustapha na Malam Rayyadu lungun aboki faki da kuma Bala gidan Sharifai faki da kuma Aminu gidan Sule Koko Titi faki. wato mm. wannan waka mawaƙe da Fatini Jet ce eh, dauda waka ta zo kan gaba kenan uwa mai gyara danta. To haka Ai yar gudi dinkin nan. <laughs> haka uwa mai gyara yar kaka ba ki ga wani kitso da aka mata ba. Sannan sai kada kai ake yi an sa an sa bidi. Mm. <laughs> Uwa mai gyara danta. To haka ne aikin samu ita fatin Nijar din ma ba daga baya ba kam ta iya wake uwa ta iya wake diya haka. ne haka ne. kara basira duka. Abin amin. To bari mu ci gaba da mika gaishe-gaishen mu da an ce zaman lafiya ya fi zama dan sarki. Gaisuwa kuma ba ta yawan gaisuwa ta fi yawan kawo faɗa. Kwarai da gaske Bismillah mm. daula. To wannan takardar da ke hannuna cewa suka yi ko kuma in ce cewa yi Ina yi wa filin a bari ya huce da ɗaukacin ma'aikatan BOA fatan alheri da fatan Allah ya ci gaba da maku jagora a dukkan ayyukanku. To amin mun gode. Sako ne daga mai sauraron ku a koda yaushe Sani mai lange-lange yalwa ya wuri. To Malam Sani mun gode kwarai. To sai kuma gaisuwar fata alheri daga garba bin a fan unguwar jaji fataskum kace ina gaida malam isa lariski unguwar jaji da malam aminu sabon shago unguwar jaji da sai kuma abdullahi mai kifi unguwar jaji da garba dpo da malama fatima da kuma fatima musa daga barikin ladi in ki kula alheri wani abin mamaki ina sha'awar yadda masu sauraron mu suke yi mm. suna da wani mika sakon gaisuwan haɗin gwiwa wata mm. kan saboda yadda suke son gidan rediyo nan suna sauraron shirye-shiryen mu ya sa sun kulla zumunta a tsakanin su eh, kuma kuma ki ga sakonnin da suke aikawa suna gaishe da junan su kuma za ki ga ɗaɗɗai suna aiko gaisuwan su to wannan abun farin ciki ne ya kamata dukkan mu mu rungumi juna mu so juna a zauna lafiya. To ai waka ma abin da ya sa za mu eh, buga wannan waka kenan da take batun a zauna lafiya to eh, masu saurare mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Zauna lafiya kitse Andy Bature zama lafiya aka ce ya fi zama ɗan sarki. To a gurguje kafin mu kai ga babin wannan labari na ga Ai ina da labarai har guda biyu amma dai bari mu fara da ɗaya ɗaya ina jin za a ajiye shi sai wani mako. Wato ai abin da ya sa ma kin ga eh, mako da ya wuce ba kenan dama Fulani sun ci bashin Kanuri. Ai dama kullum Fulani suna cin bashi. Dama sun ci bashi to ban yi mamaki ba da yau wani ya ce zai rama. Zai rama to bari mu gani wannan ma dai sako ne aka aika daga Idris M Idris da Maturu jihar Yobe. Mm. gaisuwan fatan alheri ko kuma sako ne inda ya fito daga kaka alhaji bukar gumasau da masak to wannan suna allah sa na faɗe shi daidai kullum ina ƙoƙarin kira dai gashi nan inda ya ce salam filin a bari ya huce da fatan ma'aikatan ku suna cikin ƙoshin lafiya ina gaida usman kasim kiringim da kinunu sani yunisari da garba sabiola gashuwa da na mai ra'umar makera sako daga alhaji kaka alhaji bukar gursuma da Masar. To nima daga karshe bari mu mika wannan gaisuwar fata alheri. To wannan sako ya fito ne daga Salihu Zakariya ya ce dimbin gaisuwa ga masu gabatar da shirin a bari ya huce kamar yadda aka saba ba mu dama yau ma zan yi amfani da wannan dama in mika gaisuwa ga 'yan uwa da abokan arziki kamar su Adamu Aliyu Ngulde. da Usman Muktar dan Nijar a kasuwar Barci Kaduna kasuwar barci ko? Kasuwar barci anti. Haba mm. barci ake? Mm, a wurin kasuwa? Haka dai ake ce ma kasuwa oh. ne ma ya kamata ma mu binciko tarihin kasuwar ya kamata to haka ne ya ya ya kuma ake zuwa kasuwa. Ta an santa sosai. To ai tunda suka yi maganar barcin nan mako mai zuwa idan Allah ya kai mu masu saurare akwai labarin da zamu baku na wanda ya je kasuwa kuma ya yi barci kuma za ku ji inda aka kaya. Allah ya nuna mana. Allah ya nuna mana. Mm. to wannan sako dai muktar dan nijar a kasuwar barci kaduna gashuwa da muntari isu da ke a da adamu shamuwa mai dawaki a shikal da abdulaziz alasan mai shago a bakin tashar gidan rumji sauran kuma sun hada da abba sidi mai gilas a bakin tashar gidan rumji daga ƙarshe kuma yana gaida daɗi da jadi wanzam a tambarawa Allah dai ya sa waɗannan sunaye mun faɗe su daidai. To amin. Sakon da ya fito ne daga Zakari Salifu gidan Rumji jamhuriyar Nijar. To daular ake cewa wai na ga bakin ka na mulmulmul ba dai zaka zagi sarki ba to ga da labari kina ta ni da labari a <laughs> hannu Kina ta dariya ta baka abin a gyara zama a sha labari mu gyara zama sha labarin baban gida Yusuf na fada jihar Gombe shi ya aika mana wannan labarin. Na faɗa ne ko me? to ni ma dai abin kamar na fada ne kamar na faɗa ne ina jin sai dai eh, mun tuntuɓe shi ni dai ina kamar na fada ne ko ko na faɗa ne to dai gashi nan dai to sai a gafarce in dai ban faɗa daidai ba to labarin wani sarki ne inda shi kuma sarkin sai ya sa gasa yasa gasa duk wanda ya shiga babban rafin garin akwai babban kogi a garin mm. babban rafi to kuma rafin fa akwai abubuwa iri-iri amma sai ya sa gasan nan akan duk wanda ya shiga za a bashi ko dai ya aure 'yar sarkin ko kuma a bashi miliyan ɗaya ko kuma a bashi rabin gari. Wai, wai, wai, wai, aiko kowa ya shiga wannan gasa. To aka yi shela daidai aka gaya ma 'yan gari kowa ana ta shiri ana ta shiri ranar gasa. Ana na ana na ana na ranar gasa ta zo. Ba dai a ce akwai su kada da su dorina da su rafin yau to rafin kuma akwai su kada. Akwai su dorinar ruwa akwai su giwar ruwa. Wai. Kede sayan da rafi yake. Wai. Mm, kamar in kin tuna ma a Najeriya argungun nan da ake yi festival da ake ga manya-manyan kifi. rafi za iya haɗa mutum ma to ballantana wannan katin rafi ne eh, eh, haka to ranar gasa kawai aka zauna ana zazzaune sai aka ji kawai wani ya fada cikin ruwa aka ji tsindim an fada ruwa <laughs> ana dubawa aka ga waye a cikin ruwa sai aka ga dan fulani ya oh, maza ya fito daga ruwa sai aka ga dan fulani ya fito daga rafi yana fitowa aka yi ihu din nan aka tsara masa ya ci gari an samu irin bajawan mutum din nan ya dan fulani kam a wannan karan sun yi kokari <laughs> shikenan sai ya tafi kai tsaye dan fulani ya tafi wajen sarki sai mm. sarki aka tashi aka jinjina mashi na zai samu yan rake ana ta ana ta ana ta mashi kida ana jinjina mashi masu kida kiɗa na kiɗa dogarai na waka mm. ana waye aka isa sai aka ce mashi sai sarki ya tambaye shi dan filla me kake so kana son a baka ɗiya ka aura sai ya ce a'a kana so a baka rabin gari kamar da yadda aka yi alkawari ya ce a'a kana son miliyan ɗaya ya ce a'a sai aka ce dan billa me kake so sai sarki ya ce to me kake so ya kara tambayar shi har so uku sai kawai dan filla ya ce ai so nake daga uban da ya tingiza ni cikin ruwan nan <laughs> ashe shi kwata-kwata ba bai ashe shi yana nan ashe shi bawan Allah yana tsaye kawai aka tsingiza shi cikin ruwa an dauka wannan karan dan bulani yayi gwaninta yayi bajinta ashe ashe ingiza shi aka yi saboda haka yana so ya uban da ya tura shi abin da ya dame shi kenan shi bai ma son kuɗin bai son auren kawai shi wanda ya tura shi cikin wannan hadarin shi ya san me ya gano a cikin ruwan kenan to dan ga muke dan ga ke eh, mutane sun rama Mm. sun dama dama na ce eh, makon da ya gabata na cewa ibrahim na ce to bashi suka ci fulani bashi suka ci eh, su ma za su dama mm. to daula ni ga wani labari da da hakila akila bincika ta turo min mm. kin san anan anan a nan amurka akwai ƙananan mm. jami'o'i da kowace karamar hukuma a nan suna kiranta county mu a gida muna kiransu ƙananan hukumomi kowace karamar hukuma mm. tana da karamar jami'a mm, jami'o'in nan daidai suke da jami'a idan mutane suka gama secondary. sai su je wannan shekara biyu sai su je su karasa shekara biyu a babba kamar da inda ake diploma a Najeriya eh, eh. su ma nan diploma ake yi ko su ne eh, ake kira community college ko community college sai dai ba diploma suke yi ba Degree ne karamin degree. associate degree zai ce a karamin degree kenan to dai za a iya kwatanta shi da yadda muke diploma a can to wannan ya shafi waɗanda suka zo waɗanda ma'aikata waɗanda suka zo kwas na ƙarin sanin makama aiki mm. to darasin na kwamfuta ne suka zo mm. to sai bayan makonni biyu sai shi malamin nan ya ce to bari ya raba su ai wata muhawara da ta shafi aikin kwakwalwar kwamfuta mm-hmm. sai ya raba su gida kashi biyu da maza da mata mm-hmm. sai ya ce to ya ba su minti goma su tattauna a tsakanin su muhawara su kada kuri'a so yake sani ita kwamfuta nan za a kiranta a matsayin mace ne ko namiji to eh, sai bayan eh, kamar minti goma haka din nan eh, kowane bangare ya ce ya shirya mm-hmm. to shikenan sai maza suka zo suka ce kai su sun yi muhawara su kuma dukkan su baki daya sun amince da cewa kwamfuta mace ce maza kenan. In ji maza kenan. Sai aka ce to menene dalilin ku na cewa eh, kwamfuta ya kamata na mace ce. Mace ce. Mm. Sai suka ce suna da kwararan dalilai guda hudu. Mm. Na farko suka ce ita dai kwamfutan nan. Mm. Dalilin farko shine babu wanda zai fahimci tunaninta sai Allah da ya halicce ta. Menene kwamfuta take tunani? ba wanda ya sani sai eh, Allah. Eh. Sai kuma na biyu suka ce ita kuma kwamfuta tana magana ne da a wani harshen da wanda a turanci suke kira code mm. da babu wanda zai iya fahimta wannan shi kuma harshen nan ke da kin ni da ke muna amfani da kwamfuta amma mm. yadda aka yi take abin da muke so babu ba mu sani ba mu sani sai wanda wanda ya har hada wannan eh, abin da suke turanci suke kira code mm. sai kuma dalilin mazan na uku na cewa kwamfuta mace ne shine suka ce duk kuskuren da, da, kai a kwamfuta ko me kika taba a kwamfuta tana, tana ajiye shi a, a, kwakwalwata mm. to suka ce saboda haka suna kwamfuta mace ce suka ce sai lokacin da duk ka ga dama kana ana ganin kamar ta mance in aka zo aka zakulo kamar misali ana bincike sai ka gasa zo ta ce ai lokaci kaza an yi kaza kayi kaza kayi kaza kayi kaza saboda haka kwakwalo kwamfuta dai mace ce sai kuma dalilin <laughs> sun samu mata kam sai suka ce kuma dalilin su na hudu na cewa kwamfuta eh, mace ce suka ce idan za ka kwallafa ranka a kan kwamfuta da zarar kaga kwamfuta kana so mm. da zarar ka so kwamfutan nan mm. dan lokaci kaɗan sai ka ga inda ka jira nan da shekara ɗaya ko kuma watanni da ka samu wadda ta fita sabili da haka <laughs> <laughs> suka ce abin da suka ce abin da kwamfuta mace ce mm. to matan na su kuma da mata su kuma to mata ko mm. a gurguje sai matan suka ce a ah, ba wa ai mu ma muna da dalili mu ma muna da dalilai hudu mm. kwamfuta namiji ce. Mm. Na farko suka ce ita kwamfuta idan kana so ta yi maka abin da kake so sai fa ka kunna ta sai ka mm. matsa batun din nan ka ah. kunna ta. <laughs> Mm, eh, eh, wato sai ka lallabe ta tukuna eh, ta yi maka abin da kake so. Sai kuma na biyu suka ce kwamfuta tana da data da yawa. amma ba ta iya tunani da kanta sai ka gaya mata abin da za ta yi ga dai data amma ba sai ka ce mata ga abin da ya kamata ka yi eh, eh. Mm. sai suka ce na uku kuma kamata ya ita kwamfuta ba ta taimake ka shawo kan matsala amma galibi ita ce matsalar kama eh. <laughs> <laughs> saboda haka suka ce kwamfuta namiji ce to dalilin su na karshe na hudu daula mm. suka ce sai ka tarar da zara kayi alkawali da guda daya sai ka mm. tarar cewa da ka dan kara hakuri kaɗan to da da da za ka samu wanda ya fi inganci dan ana suna irin abin da suke cewa turanci update Mm, eh. haka ne kullum <laughs> yin eh. sabon wata to mm. dalilin su kenan dalilan su kenan eh, daula to a ganin ki bisa ga wadannan dalilan da kika bayar ni kaina ba kaina ya kulli da naji na matan sai naji kawai ai kwamfuta mace ce wanda naji na bazan sai naji kwamfuta da namiji ne kowa kan hujjar shi amma dai gaskiya ina jin kwamfutar nan fa mace ce ba to masu saurare kwamfuta ya kamata a ce mace ce ko namiji ne bisa ga ayyukan da kwamfuta ke yi <laughs> to to daula eh, ina gani lokaci wanda kam sai su taya mai wasa kwakwalwa za ku iya zuwa da shafinmu na sada zumunta ku ci gaba da wannan muhawaran haka ne computer ganin ku ya kamata a ce mace ce ko namiji haka ne bisa ga abin da take yi to bari mu tattara na mu eh to naga eh, Juli tana daga mana hannu sabili da haka a madadin Daula Salim. Alheri ke muku fata alheri sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana. karshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai can an jima da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri inda za ku ji mu ɗauke da shirin ƙaramin sani. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa na muryar Amurka. Baba Yakubu makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya. VOA Afrique avec la